من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصليه جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1442 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2021 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha biyar ko muna cikin suratun nisa'i a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da goma sha hudu haka ne koyo kuma za mu tashi a farkon aya ta ɗari da goma sha biyar inda ubangiji ta alake cewa wa man yushaqiqir rasula ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ubangiji ta alace wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiya bi umarninsa, ko kuma ya hana wani abu shi kuma ya je aikata wa yadda yattabi ghayra sabilil mu'min min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana masa wato bayan ya bayyana masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni ayi ko ya hana amma kuma ya saba ya je son ransa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma yace ya bi wata hanya daban ba hanyar mu'minan farko ba ba hanyar sahabbai ba ba hanyar tabi'ai ba ba hanyar tabi'u tabi'ina ba shi ya je fahimci qur'anin yadda ya ga dama ya je addinin sa yanda ya ga dama ba yanda ubangiji ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa ba to idan mutum ya yi haka Allah ta ta'ala ce wallihi ma walla. za mu jibinta masa abun da ya jibinta wato za mu kawata masa wayannan bidiyo'i da ya rungumo da saba manzala ta sama da yake yi sai sauka cewa abu ne mai kyau wa nuslihi jahannama ko mu shigar da shi wutar jahannama ta kona shi wa sa'ad masira wato makoma ta yi muni ita ce wato ainihin wutar jahannama wannan ayan ta daga cikin ayoyin da suke wajabta bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke nuna hadarin wato ainihin saba masa wayannan ayoyin don ibdi'a suka zo suna fassarawa su wuce ne kawai in kaga mutum ya tsaya yana bayani irin wayannan ayoyin to ku tabbata cewa ahli sunna ne so da haka in mun zo kansu sai mu tsaya mu yi bayani sosai da cewa bayanin yana maimaituwa amma dai maimaituwan kuma alheri ne domin hausa sun ce a rashin kira kan bebe yake bata kuma a takararu ya alimu da himar maimaitawa shi yake sa ka rike karatu ko da ba da basira Sau da haka dole ne a tallata sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin da aka zo gaba wannan shine da'awan wato ainihin ahlus sunna anan Gidi ta'ala yana cewa duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan yushaqiqir rasula كان في شق ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شق آخر وهو في واد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في واد آخر wadda aka yana wani ɓangare daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɓangare daban wato shi addininsa yana yi ne kawai hanyar sa daban ya ɗauka ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ka ɗau wata hanya ka ce da ita za ka yi addini ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ka tabbata cewa za ka yi kuma ka kama hanyar wutar jahannama ne amma baka kama hanyar zuwa ga Allah subhanahu wataala ko zuwa ga aljanna ba shi yasa junaidu sal yake cewa kullu turuqu ila Allah masdudatun illa tariqata muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wata hanya da za ta kai ka zuwa ga Allah a toshi take sai dai in ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka bi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta kai ka inda ake son aje ita ce aljanna da rahmar ubangiji subhanahu wataala dukkan wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shiriya ta bayyana masa to wannan ya rungumi wasu bidiyoyi ne yake bautawa Allah da su wanda Allah ta'ala bai saukar da wato hujja akan su ba kuma sannan wuce gaban Allah ne da gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi addinin musulunci da babu shi daga ba aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to dole ne kuma ka tsaya inda Allah da manzonsa suka fai da kai idan ka je ka kirkiri wani abu to ka wuce Allah ka wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha sami'un alim ya koyan da kai imani kar ku wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku wuce gaban Allah da manzonsa ku ji tsoron Allah Allah yana jin abin da kuke yi yana jin abin da kuke faɗa kuma yana sane da abin da kuke yi saboda haka idan ka kirkiri wata ce kace zaka bauta wa Allah da ita to kaman ka ce Allah bai iya bane ga yanda ya kamata a yi ko ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci Allah bai isar da sakon yanda ya kamata ya isar da shi ba ga yanda ya kamata sakon ya zama idan ka zo ka zo kana zikirin Allah da wata sifa irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya al'umma sai yi ba kaman cewa kake ai da ba irin wannan manzala sama ya kamata ya babbe iya ba ga yanda ya kamata ya kalan zikirinsa haka nan duk sauran ibadun gaba daya shi yasa imam malik yake cewa man ikhtara abidiyatan yaraha hasanatan faqad idda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khana risala wa dhalika li anna allaha azza wa jalla qala al yawma akmaltu lakum dinakum وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا mima mali ce duk wanda yake bid'a sai ta ai wannan bidi'a tana da kyau bidi'a ce mai kyau ta Allah da ita to yayi da da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci Allah wajen isar da manzonci saboda Allah ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce ya cika addini yace duk abin da bai zama addini ba a wancan ranan shine ranan da manzon sa yayi arfa da jama'arsa hijira tana shekara goma abin da bai zama addini ba a wannan rana ce a yau bai zama addini ba don addini ta hanyar wahayi yake zuwa kuma riga an gama don duk ayoyin da suka sauka ma bayan an saukar da wannan ayan wa'azi aka dinga yi da gargadi Wata yawman turja'una fihi ila Allah to da aka gargadi ne aka dinga yi amma addini ya gama cika to kai kuma sai ka zo da naka tsarin daban ko ne zo maka da wani tsari sai kake shi za ka yi kaga ka nuna kenan addinin bai cika ba Allah bai cika addinin sa ba bari ka cika tashi ko kuma manzon sama ya ha'inci Allah da ya isar da addinin yanda ya kamata ba ya kamata kai ka kare ta ka fito da abun a yanda yake kaga idan kai haka ka wuce gaban manzon Allah kuma ka wuce gaban Allah kuma ubangiji Allah bai zai karba maka ba man amila amalan laysa Alayhi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki ba mu muka umurce shi ba inji manzon Allah sai suna zamu mayar masa yasa shi mai bid'a wahalan banza yake sha shi na kaman kokari yake na ibada amma kuma wahala ne yake sha Allah ta'ala bai zai karba ba kuma bid'a tana kai mutum zuwa ga wutar jahannama ne kaga gashi kai kana ga lada kake son ka samu amma kuma alhaki kake samu kuma za ta kai ka zuwa wutar jahannama ne babu yanda za a yi kabauta wa Allah ta'ala a bisa ra'ayinka kuma ya zama daidai inda haka ne aika ba za a aiko manzanni ba su ma kafirin ba dika ba dika suke ci wajen bautan ba sai zama da basu dace ba har sanda aka aiko manzanni suka zo musu da addini to don aka bar abun a buɗe za a bar addinin musulunci gaba ɗaya sai a koma bautan wani abu daban a koma wani addinin daban wani sabo amma ba addinin musulunci ba da shi yasa manzo sun ayi badal islamu ghariban wa sayudu ghariban tubalin ghuraba musulunci ya fara bako kuma zai koma bako ma dalla da baki sune musulmi masu bakon addini amma in ko ba abi abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to kuma an zo da sabon abu ne kuma an bata amma me yin bidi'a sai ta maka ai wannan abun da ake yin ai kokari ne wajen bautan Allah ta'ala ka kai matuƙa wajen ibada to duka wannan duk kokarin ka in bai dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to akan bata kai shi yasa abin da ake cewa bidi'a shine ma la asalahu fi dini yastanidu ilai abin da bai da asali a addini da yake dinginuwa zuwa gare shi kamar da ibnu rajab al-hanbali ya rawaito ya mun ya ta'rifin sa na abu isa ka ɗibi almaliki al'itisam ya ce abinda ake cewa bidi'a shine tsariƙatun fiddini muhtara'atun tubahi shari'ata yi kusadu bisuluki alaiha almubalagatu abu da lillahi ta'ala da ake cewa bidi'a shine a kirkiro wata hanya a cikin addini wanda ita ba addini ba ne amma ta yi kama da addini sai a je a shiga hanyar ana bautan Allah da ita ana neman kusanci ga Allah subhanahu ta'ala abun da yasa za a kirkiro hanya shine domin a kai matuƙa wajen ibada duk wannan kuma aikin banza ne tun da zaɓa wa sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da kai ta ubangiji ta la ta falyahzar ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim duk wanda ya saba manzon Allah sa suma fitina za ta same shi da kuma azaba wanda take mai raɗaɗi a lahira kinan shi ne za ka ɓata don duk wanda ka lalube shi a sunna ba ka same shi ba to za ka same shi cikin bidiyoyi duk wanda ya bar sunna to zai koma cikin cikin bidiya ne don hanyoyin guda biyu ne da haka kaga ya ɓata kenan sannan a lahira kuma ka azaba tana nan wato ainihin tana jiransa bayan kasancewanka akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka kasance akan fahimtar magabata yasa Allah ta lati wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wanda ya saba wa manzon Allah bayan shari'a ta bayyana masa ya ta hanya ba ta mumine ba cutar jahannama zai shiga to suwaye masu bayyanar da hanyar manzon Allah sassama su ne ahlus sunna masu karantar da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun dare da rana aikin su ba irin wanda suke karantar da wasu littattafai daban wanda babu hujjoji a cikin su wasu ma tatsuniyoyi ne kawai hira ne kawai kuma wai shine addini an bar qur'ani an bar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda suke surutu kawai ba sai zai ja aya ba haka take nufi ba sai tunkura ta kai ta bada ma'ana ta karfafa bidiyansa zai ta maka hira ya ta maka surutayya abubuwan da ba su da hujja wanda ba wahayi bane so da aka a tsaya kan abin da Allah ta'ala ya tsaye da mu a kansa to wanda ya bi tafarkin da ba na mumine ba shine wanda ya kauce tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauce tafarkin tabi'ai da tabi'u tabi'ina saboda ilimin dole zama ya dace da fahimtar sahabbai al-ilmu min al-kitabi was sunna bi fahmi salafil umma ilimi daga alqur'ani da sunna ka fahimtar magabata magabatan kuma sune sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wato alqurunul mufaddala wayannan karnoni guda uku wato shekara ɗari uku daga aiko manzon Allah sassama shekara ɗari uku ya yi baya wayannan Allah ta'ala ya fifita su akan sauran al'ummatai shi yasa fahimtansu kuma ta ɗara ta sauran al'umma ne idan fassaran alkur'ani ne sun fi ka sani saboda mai saboda suna kusa da manzon Allah sassama idan sahabbai ne manzon Allah ne ya koya musu in tabi'ai ne waɗanda manzon Allah ya koya wa ne su ya koya musu suka koya musu sune sahabbai in tabi'u tabi'i da ne ba su da nisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka fahimtan su ita ce fahimta in fahimtan ka ta saba da tasu to ka aje naka naka gurguwan fahimta ne nasu shine ita ce fahimta ta dai shi yasa imamu shafi'i ya kafa hujja da wannan ra'ayin akan hujjatul ijma cewa ijma'i hujja ne saboda idan baka bi ijma'in malamai ba to ka bi wata hanya daban ba hanyar mumine ba ka bi wata hanya daban ba ta sahabbai ba ba ta tabi'ai ba ba ta tabi'u tabi'ina ba to wayannan karnin Allah ya yabe su manzo sama yake khairu ummati qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin al'ummata sune wanda suka rayu da ni sune sahabbai sannan masu bin su a daraja masu bin sahabbai din sune tabi'ai masu bin su a daraja sune masu bin tabi'ai din kaga abin nan tabi'u tabi'ina kenan kenan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'una as-sahaba at-tabi'un tabi'u tabi'ina wa'annan sune suka fi kowanne daraja a cikin wannan al'umma shi yasa manzo sun ya sune fiyayyen wato wannan al'umma din addinin su yafi na sauran wa'anda za su zo daga bayan su kyau fahimtan su za ta fi kyau fiye da wanda suka zo daga baya saboda mai saboda sun fi wa'anda suka zo bayan sauran Allah kuma ubangiji ta ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kun ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala zai ba ku wani rariya wanda za ku tace ku gane ƙarya da gaskiya to kaga tunda sun fi mu tsoron Allah sun fi mu tace ƙarya da gaskiya sun fi mu sanin ina gaskiyan take ina ƙaryan take ina shiriyan take ina kuma batan take wattaqullaha wa yu'allimukumullah ji tsoron Allah Allah sai ya tsada ku shi kaga kenan sun fi mu sanin Allah sun fi mu tsoron Allah sun fi mu tsarin ilimi sun fi mu man yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini to wayennan ko suna gaba gaba cikin wanda Allah ta'ala yake nufin su da alkhairi domin zababbun sa ne ya zaɓe su domin su tallata wannan addinin su shigar da shi lungu da sako su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ai da tabi'u tabi'ina to idan ka kauce wannan to za ka je ka shiga cikin wasu jama'a ne za ka shiga cikin wasu jama'a ko wanda suke suka biyo tabi'u tabi'i na din idan suna nan akan hanyar su to suna nan akan hanyar daidai idan ba sa kan hanyar sabai da tabi'ai da tabi'u na to sai zama kuma suna kan bata su ma ba za a bi su ba shi yasa in an ce as-salaf sai an ce as-salafu salih magabata na gari al-khalaf akwai mutaqaddimun wanda magabata na gari wanda suke suke koyi da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen addinin su da wajen fahimtar su su ne atba'u tabi'in da tabawul ataba har zuwa duniya ta tashi ba za a rasa na Allah ba amma a ƙarshe manzo sama ya ba da labarin cewa addinin musulunci za a kasu kashi-kashi a cikinsa kamar yadda yahudawa suka kasu kashi-kashi jama'a jama'a kowa da irin ra'ayinsa nasara ma haka yanzu aka shiga addinin yahudu za ka ga daban-daban ko inda da irin ra'ayin. su mazhaba mazhaba akida akida haka in ka shiga addinin nasara su ma kowanne da irin nasu wato jama'a irin addinin su kaɗan yanzu akwai masu ganin cewa kirtimet da ake kidi'a ne kidi'a ne su a wurin su ba sa yi akwai wanda kuke ganin addini ne suna yi su su ma sun kasu kashi kashi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce ke inna bani isra'ila افترقت إلى واحدة وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق إلى ستين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة من آية بنو إسرائيل سنك سكشي سبعين دقيقة amma wannan al'ummar ta sadata kasu kashi saba'in da biyu kuma dukkanin su wuta za su tafi sai jama'a guda ɗaya su ne ba za su tafi wuta ba ya ce wahiyar jama'a su ne masu bin fahimtan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'u tabi'in su ne jama'a wanda ba su rubuta jama'ar farko wanda manzon Allah ya musu tarbiya ya tsora su akan sunnar sama suna nan a tare da su su ba su canja ba wayannan su ne waɗanda ba su shiga wuta ba wannan hadisi ibnu majah kuma hadisi ne ingantacce sana musnad na imam ahmad manzo Allah ta sama ce inna alal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala 72 firqa ko milla ko milla wato wato ahlul kitabi sun kasu zuwa ga kashi-kashi a addininsu har kashi saba'in da biyu wa inna hadhihi al'umma sataftariqu ala 73 milla yani al'ahawa kulluha fi an-nar illa wahida wa hiya al-jama'a to wannan al'umman tawa kuma za su kasu kashi saba'in da uku. kuma dukkaninsu wuta za su tafi sai kashi ɗaya ne kawai ba za su tafi wuta ba wahiyar jama'a su ne wanda suke tare da jama'ar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina su wanda suke ala sabilil mu'minina ba wanda suke ala ghairi sabilil mu'minina ba suna ganin a cikin tafarkin mu'mini wannan su ne za su tafi aljanna to wannan jama'an su ne wanda manzo sama ya sake fassara wata aka tambaye shi suwaye masu tsiran yace man kana ala misli ma ana alaihi wa al-yawma wa ashabi ne wanda suke akan abin da nake akan sani da na to idan kana son addinin ya zama mai kyau wanda kake yi to sai ka bincika ka karanta ya sabai suka yi nasu ya tabi'ai na gari suka yi nasu da tabi na idan akidan ka ya dace da nasu to lalle kai baka cikin wadancan jama'a masu tafiya wutan kana nan cikin jama'an musulmi na asali na farko wanda za su tafi aljanna su ne masu tsira daga wutar jahannama idan ko ka lubeka ka ka samu ba a can kake ba to kai ma ka san ka kama wutar jahannama ne Cesa ta duk abin da aka kawo maka na addini sai ka sashi a sikeli shin sahabbai sun yi shi tabi'ai sun yi shi tabi'u tabi'ina sun yi shi inda addini da sun yi shi idan muka yi sabani da kai akan fahimtan aya ko fahimtan hadisi sai mu koma su magabatan ya suka fahimci ayar ko hadisi kike na sai mu bi fahimtan su dan shine addini ubun manzo sama ya riga ya yaye yabe su kuma ya ce abinda suke akan su shine addini shine sunnarsa amma in ba gaskiya kake so ba shi ke na ra'ayinka kawai kake son abi na aje naka na aje nawa shi yasa manzar su ubangiji ta lace wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah rasul wato ku bi Allah ku bi manzara sama da malaman ku da shugabannin ku in kuka yi jayayya ku koma Qur'ani da hadisi idan Qur'ani da hadisin ba ku fahimci juna ba to akwai littattafan tafsirai akwai littattafan hadisai inda aka fassara alqur'ani sai a koma a gaya fassaran qur'ani yake nan kowa su dawo akan abunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsora wato ainihin al'ummar sa akai Abun da ya tsora al'ummar sa akai to waɗanda suke kan wannan hanya fa sunnar manzon Allah ta tsoma sun kaɗan a duniya akwai musulmi jewa a duniya amma da za ka shiga duniyan kai yawo kuma za ka tausaya musulmin galibinsu yan bidiya ne wasu ma mulhidai ne addinin kwata-kwata bai dame su ba suna ne kawai addini amma suna son su kuskure addinin ya zama daidai da irin na yahudu ko nasara kawai kai dai sunan musulmi ne amma karka bambanta kanka da yahudu ko nasara kuma a matsayin addini ne kuma suna ga hakan shine wayewa na musulunci in baka yaka ba to baka da sakafa islamiyya baka da wayewa irin na addinin musulunci ana neman a canja abun gaba ɗaya wasu kuma sun je sun rungumi bidiyoyi ma anzalallahu biha min sultani wanda Allah ta'ala bai saukar da hujja a kansa ba da shi suke bautawa ubangiji subhanahu wataala amma ka samu wanda suke kan addini yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi yanda sahabbai suka yi shi wayannan sune kadan a cikin al'umma musulmai sune qilla musamman ma a karshe karshen zamanin nan lokacin da duniya wato ainihin ta kusanta shi nan kuma su ne ahlus wa jama'a an ambace su ahlus sunna saboda suna bin sunnar manzon Allah sallallahu an ce kuma ma abota jama'a saboda suna tare da jama'an sahabbai da tabi'ai da tabi'in suna tare da su Imam Malik a wajen akidansu shi yasa ya zama su sun lizimci jama'an musulmi ne ba su rabu da jama'an musulmi ba wayannan su ne alfirqa annajiya wato wa'inda za su tsira kuma almansura wanda Allah zai taimake su su yi addinin su kuma su koma lahira su shiga aljanna saboda suna yin abin da Allah ta'ala yake so a bisa fahimta ta gaskiya sun aje son zuciyansu suna bin abin da yake daidai abin da Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar a cikin sahih muslim manzala sun ce la tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ba za a bushe ba za a dinga samun wasu daga cikin al'umma ta inji manzala ta sama suna nan akan gaskiya kuma suna rinjaye akan gaskiya kuma duk wanda yake ba zai taimake su ba ma ba za su ba zai cutar da su ba in kace ba za ka yi ba ma to su da su yi har sai al'amarin Allah ya zo mana har alkiyama ta tashi ba za a rasa ahlus sunna ba bara rasa masu bin sunnar manzo Allah ta sama da gaskiya ba ya zama da gaske kuma suke tsakanin su da Allah ba wai suna yi ne don cin kasuwa ko nuna burgewa ko ta manufa ba ta duniya a suna yi tsakani da Allah har duniya ta tashi akwai na Allah baya karewa sunan na tirmizi manzo Allah ta ce la tazalu ta'ifatu min ummati mansurina mansurina la yadurruhum man khazalahum hatta taqumu wato ba za a gushe ba za a samu wasu jama'a a cikin ta. abun taimako wanda Allah zai taimake su su dage akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda yake taimaka musu ma ko yake neman ya kwaye musu zani a kasuwa ko yake neman ya cutar da su wannan bai zai hana gare ta su ja da baya ba har sai an yi tashin alkiyama suna nan daram akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ta ibnu majah shi ma hadisi ingantacce la tazalu da'ifatun min ummati qawwamatan ala amri llahi la yadurruhum man ba za a gushe ba ana samun wata al'umma wata jama'a cikin al'umma ta mai tsayuwa akan al'amarin Allah kuma wanda ya saba musu ba a cutar da su sai na Ali yace hum ahlul hadith su ne ahlus sunna wato suna nan suna tsaye akan al'amarin Allah akan sai an yi tauhidi takecce wanda ba shirka a ciki sai an bi sunnar manzon Allah ta sama ba tare da an gauraya ta da bid'a ba kuma duk wanda ya saba musu zai kauda su daga wannan hanyar ba ahlus sunna suna samun raddi da challenging daga ainihin wajen wato yan bid'a shi dan bid'a haucin ahlus sunna yake ji saboda me saboda yana bankado sirrinsa yana bankado bidiyoyinsa da abubuwan da yake yi waɗanda babu hujja a kansu a Qur'ani ko hadisi ko ya ce wannan kuskure ne a dawo kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ko baya son haka so yake ka bar shi akan farnansa yayi ta tafiya a haka idan ka kuskura ka san gaskiya ka boye ta to kai kuma ka kama hanyar wutar jahannama ne man katama ilman jamahu Allah yawm al-qiyamati bil jami min nar zalla kuma yace duk wanda ya boye ilimi Allah zai masa linzami na wutar jahannama ranar alkiyama so da ka kai ka san sunnan kuma wajibin ka ne ka fito ka bayyana kar ka ji tsoron kowa kar ka yi shayin kowa duk wanda yake zai cutar da kai kai kana da taimako daga wajen ubangiji ta ala bai isa ba wanda yace zai dace da awanka kamar rana ta fito ne yace zai rufe ta wala bai isa ba a kokarin dakile ta ma tallata ta zai yana maka raddi wani bai san ka ba ma sai ta to waye ne wannan sai wane ne sai karatun sai kuma ya gane a cikin ake karantarwa shikenan sai ya fahimta ka ci gaba da yi tsakaninka da Allah duk wanda ya nemi ya cutar da kai ma bai isa ba duk wanda ya nemi ya tabar da kai Allah ta'ala yana tare da kai wannan bai cutar da kai ba saboda haka duk wata adawa da za a samu daga wajen yan bidiya to ai ƙara karfafa gwiwa take cikin isar da sakon Allah da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga da'awar kuma ta sunna ita ce take tafiya saboda ita ce da'awa ta gaskiya wanda take kama hankali shi dai karantarwa ahlus sunna inda zai baka ilimi zai baka abin da kwakwalwanka ba za ta dauka ba kuma da zai gaya maka da hujja ne daga daga qur'ani ko hadisi amma dan bidiyan ya saka a gaba zai baka wani labarin da komin jahilcin ka ba za ka yi da shi ba ka san cewa kariya ne wannan maganan ba haka bane kirkiran ta kawai akai daga nan sai ka gane cewa to akai ga inda gaskiyan take wannan jan qur'ani yake fassara da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma kawai bayanai kawai yake tauga yake maka da misalai babu hujja ba ba ayar alqur'ani ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai kama hankali in dai shiriyan kake nema to addinin manzala sama yana nan a cikin sunnoninsa idan ka bar sunnonin ka tafi yawo ne kuma zaka je ka bata imam ahmad yake dinun nabi muhammadin akhbaru ni'mal madiyatu lil fasal atharu la targhabanna anil hadith wa ahlihi فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار addini manzon sama yana nan akan hadisansa kar kai jaman hadisi kar kai jaman ahlus sunna kar baka tare da su saboda suna faɗan gaskiya idan kai ka zaka ji ka bata ra'ayinka duhu ne hadisi kuma yini ne da yawa mutum kuma ya kan da rana da yawa waɗanda ake kiransu zuwa ga sunnar manzala su sai su yi taurin kai su toshe kunnen su kuma su je su fata su rungumi bidiyoyi kuma a kiran da ba za ka iya kare kanka a nan duniya ma ba za ka iya kare kanka wa ballantana na alahira yanzu masu bidiyan ne ka sa su a gaba kace su kawo dalilan su ka nemi faɗa da su ne kawai da zaran ka ce qur'atu burhanakum kuntum sadiqin ku kawo dalilan ku ga suke ba za to ka nemi faɗa da shi ne sai dai zage ka a karshe ku yi faɗa ku tashi bai zai iya kare kansa a gaban mutum dan uwansa ba to ina a gaban Allah ko gaban mala'ikun Allah ta zai kare kansa saboda bai da hujja ne amma ahli sunna dama shi bai kirkiri komai ba duk abin da kaga yake faɗa daga alqur'ani ne ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah yake ma kace ina dalili dama shi yana tare da dalilinsa to kaga wannan shi wanda yake neman gaskiya kenan saboda haka mu lizinci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu lizinci karantarwan ahlus sunna inda ake gane su shine motsi kadan Allah ya ce motsi kaɗan manzon Allah sassama ya fada ka ji sahabbai sun ce kaza su imam malik manya-manyan malamai gabata da su ake kafa hujja su ja su fassara maka su yi bayani su wuce kuma za ka ga ba sa koda kansu eh ba sa in bidiya ne suke koda kansu mu ce ta zuga ta zai zauna wazi yake maka amma yana me yana yana koɗa kansa ne yana ta maka bayanin kansa ko bayanin wani malamin sa ko sa dan ganin da ya za ka gaba yana ta baka bayanin wani shehi ko wani wali sai na sai tsora ka akan dariƙan wannan wali ne ko kan bidiyansa ko wannan shehin wanda ba lalle ne zama wali ko zo yana ta koda kansa yana ta koda kansa yana son ka zo ka dinga masa biyayya ne ka ɗauke shi a matsayin wali wannan ko ko mutum yana da'awan yana yana da'awan cewa da'awar sunna yake in yana wannan abun ka tabbata cewa dan bidiya ne don yana son ya kira izuwa kansa ne ba izuwa ga Allah ba yasa ubangiji ta'ala da yace wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ba wanda yafi ba wanda yafi iya magana magana mai kyau kamar wanda yake kira zuwa ga Allah zuwa ga addinin Allah kuma yake aiki na gari kuma yace shi musulmi ne sai shakku Islam Muhammad bin Abdullah ita in ka lura da masu wa'azi wani maimakon ya zama yana kira zuwa ga Allah ne to ya da'o ila nafsi yana kira zuwa ga kansa ne ya sa ka a gaba yana ta maka bayanin kansa don ka yarda da shi ya samu ɗaukaka a wurinka wannan ko ba ita ce dawon ahlus suna ba ka nuna mutane darajar Allah da girmansa ka nuna mutane darajar manzon Allah sa sama da girmansa ka nuna mutane mahimmancin addininsu da kiman addininsu shi ke nan ka gama wannan ba guda ku ba su za a tambaye ka a kabari ba man rabu ko ma dini ko man ka. Su ne kawai waye ubangijinka menene addininka waye annabinka za ka tambaye ka malaminka ne a kabarinka za ta tambaye ka wani wani wali ne wali ta kansa shi za ta ambana ba wanda zai tambaye ka wannan wa'in wa'annan abubuwa guda uku su ne ake karantarwa duk inda za a karantar in dai karantarwa ne ta sunna su sai ka rike wa'annan in ko ka kauce to bata za ka yi shi ko mai da'awa zuwa ga sunna so yake ka rike sunnan kawai kai aiki da ita ba bukatan ka zo kana masa wata hikima ko kana masa wani fadanci ko ka dauke shi cewa shi wani abu ne amma mai da'awa zuwa ga bidiya shi yana son ka zo ka dinga koda shi har ka zo ka kai shi matsayin manzon Allah ta ko ka kai shi matsayin Allah ma shi daɗi zai ji kamka masa ka zo kana ta masa hidima kaman ya samu bawa shi abin da yake bukata kenan ita kullum zai kara nuna maka muhimmancin sa shi matsayin sa shi ba matsayin addinin ka ba ko matsayin ubangiji ta ala ko matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za ka sai ku gane irin wannan wasu kai don kun bi su ku tabbata cewa za ku bata ne kuma babu inda za ku je ba za su kai ku zuwa ga wato gaci ba shi yasa da'awan sunna dukkan wanda yake waye wallahi ko bai ilimi ba ya san cewa ita ce da'awa ta gaskiya shi yasa Allah ta'ala da yace zai taimake su kuma yana taimakon su yanzu idan kana bude gidajen talabijin na addinin nan karatun wasu ke gani karatun ahlus sunna ne sunna tv Afirka TV TV, Manara TV, Wisal TV. Kawai za ga Allah ya ce manzo Allah ya ce duk wannan ba sa karatun yan bidiya, karatun Ahlus Sunna ake sama. Kuma za ka gana ci gaba. amma yan bidi'a sun buɗe wasu gidajen TV su kana da labarin su ma suna nan kuma amma idan an da ka buɗe ma ka san hayaniya ne ka fara gani ba za ka ba sai ka rufe shi yasa yanda ka san babu su akwai gidajen talabijin guda uku nasu amma dukkanin su yanda ka san babu su a duniya za ci gaba kowa ya ce maka ga inda yake kallo kawai saboda ya san nan ne ake ba da ilimi ko da gidajen rediyo haka ne karatun Ali sunna ne social media duk wanda karatuttukan suke yawo amma duk Allah karatun su waye yake yawo a social media karatun ahlus sunna ne za ga ana yawo da karatun yan bidiya ne idan yayi wata katobara wanda hankali ba zai yaddi ta ba sai ga ana ta yada ta kawai ana ta yada don a tona masa asiri yayi abin da hankali ma ba zai yi da shi ba ballanta na shari'a amma in ba haka ba to ina yake da ito shi karantar din ina ya zai iya buɗe littafi ya koya maka addini ta zai yawa ba da wani karantarwa sai dai ya karantar da wannan bidiyan kawai sai Allah ya dakule wato ainihin da'awar tasu din sai zama ba ta ci gaba ƴaƴan su ma sai suna fahimtar sunna suna waye wa irin wa abun nan din wa ainihin abun nan bidiyoyin nasu to wannan ita ce gaskiya kenan ita gaskiya wato tana da tushe kuma ta girma ta yi rasa ta yi fure ta yi ƴaƴa amma ƙarya kuma shi ta fure take ba ta ƴaƴa duk inda ta je ta je dai ƙasa kuma za ta yi duk inda ta je ta je ƙasa za ta yi saboda haka da'awar sunna al'amari ne daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce dukkan wanda ya safa wa manzon Allah sassama ya bi tafarkinsa ba kuma ya saba tafarkin muminai shi ba ruwansa da magabata ya suka yi addini su fahimtansa daban yake ɗauka kuma bayan shari'a ta bayyana masa manzon sama ya ce ubangiji ta lati nuwallihi ma tawalla za mu jikinta masa abin da ya jikintan wa nuslihi jahannama mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'an masira ba ma ta yi muni ita ce wutar jahannama ne ma'anan karshen ayin ma'ana idan mutum bidiyar ya zaɓa sai Allah ta'ala ya kawata masa bidiya sai ta dinga burge shi sai dinga ganin ta mai kyau ne sai dauka ma ita ce addini sai je dulmiya a ciki yana ta yana ta a ƙarshe sai Allah ta'ala ya je je fashi a wutar jahannama kuma ta kona shi kamar inda fada kaga shi sa wani duk yadda kai ba za ka raba shi da bidiyan ba ai bidiyan ta masa kanta ne wannan ukuba ne ubangiji ta'ala yake wa mutum in ba ka son gaskiya an yi an yi kaki to sai Allah ta'ala ya kawata maka abun da yake mummuna sai zama mai kyau sai zama mai kyau a tare da kai sai ka dinga ganin abu mara kyau a matsayin mai kyau ne abu mai kyau kuma sai ka ganshi a matsayin a matsayin mara kyau ne to wannan ukuba ne Allah ta'ala yake maka shine ma'anan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam abun da yake din sai dinga gani to ai babu wani abu ba addini ma in ba wannan ba kuma alhalin bid'a ne ko shirka ne baka gani yanda wani ya dauki shirka shine tauhidi idan ka ce ma la ilaha illallah kana nufin samun bauta da gaskiya sai Allah sai ya ce maka kayi ma ba sai dama akwai Allah ba kenan wai sai ka yadda kowa Allah ne sannan shine ka yadda akwai Allah wannan ko ni matsayi ne ba za ka kai a bidiya wai sunan ka arifi arifai ne suke faɗan haka to wai wannan din kuma ba ka yadda dai haka ne kai in ka yadda Allah ɗaya ne to wai matsayin ka ne bai kai ba kai ma kana son matsayin kai can ka yadda cewa Allah ba ɗaya bane kowa ma Allah ne ka rusa la ilaha illallah fa kenan gaba ɗaya kaga wannan shine addini to kaga wannan shedan ya riga ya gama da mai irin wannan to ubangiji ta'ala lala yake musu kamar yadda ya faɗa a ka sai ka dinga ganin abun mai kyau ne amma kuma istidraji ne ubangiji ta'ala a cikin suratul qalam yace fazarni wa man kadzaba bi hadha hadith na fazarni wa man yukaddu bi hadha hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ka barni da wanda yake karyata wannan maganan yake karyata alkur'ani Allah ta'ala ce zan musu talala ta inda ba sa sani me talalan ne shine aikin da kake mummuna ne sai Allah ya kyale ka kana ganin sa mai kyau ne kana ce kana tai sai ka zo ka mutu sai je jefa ka wutar jahannam kenan kai asaran kai asaran duniya da lahira kamar yadda Allah ta'ala faɗa cikin suratul saff ce falamma zagu azaga Allahu qulubum yayin da suka kauce hanya kuma suka dinga faɗa suka suka ce shine daidai suna cutar da wanda yake kan hanya madaidaiciya sai Allah ya karkatar da zukatan su ba ta dawo ba kai kana kan barna kuma ka sani kan barna kake son zuciyanka kake bi kuma kana cutar da wanda suke kan gaskiya kana cewa akan bata suke sai Allah ya karkatar da zuciyanka din sai ya zama kana kan barna ba ran da zaka dawo har ka shiga wutar jahannama shi yasa duk yanda kai da wani wallahi ba zai gane ba Allah riga masa ukuba ya yumke zuciyansa ya riga ya rufe zuciyan kawai wannan shine halin wanda suka dulmiya a cikin bidiya tana wazi ma to ta bayan kunnen su yake wucewa laqad asma'ta law ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta bihi adaa'at walakin anta tanfukhu fi ramadi kana busa ne cikin toka mace ce kake magana ba raye bane ba zai taba amsa maka ba ba zai fahimce ka ba kuma da da dogo ne Allah ta'ala zai maka idan ka nemi shiryan ka yadda shiryan kake nema ka dinga roƙon Allah Allah ya dora ka akan shiryan ka sai fahimtar da kai addini shine ma'anar man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai fahimtar da shi addini amma tunda ba gaskiyan kake nema ba sabon Allah kake so to sai Allah zai dora ka akan gaskiya yanzu kai ka kwatanta da kanka mana mutumin da kullum zagin ka yake kullum in ka faɗi abu ya ci ba haka bane ka gaya masa ba zai maka biyayya ba dole za ka dinga kyautata masa ina za ka kyautata masa za ka ji baka so to kira ubangiji ta'ala mahalicinka me azirta ka me baka iskan da kake shaka da ruwan da kake sha sai maka gata ko ta ina ya halitte ka mutum bai yi ka kare ko alade ba inda ga dama wallahi dabba zai yi ka ko kare ko alade ko ta tsutsa sai ka dan adam mai hankali amma kuma shine abokin ka. ka saba masa ka saba wa manzonsa ya zai tsora ka akan shiriya ka sai ka nemi shiriyan tukunna in ka neme ta tsakaninka da Allah ita kake so to sai Allah ta'ala ya cuta maka ita a zuciyarka in ko batan ka nema sai Allah ya karkatar da wato zuciyanka ka je ka bi son zuciyanka kai kai tsammanin kana kan gaskiya amma kuma ba akan gaskiya kake ka dauka akan daidai kake har neman ma mai muƙabala kake yi amma kuma akan barna kake Allah ya yunki akan zuciyanka alkhairi zai shiga ba a cikin suratul fatir ubangiji ta lace aka man suyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha yanzu mutumin da aka kawata masa mummunan aikin sa yake ganin sa mai kyau ya kake tamanin sa wannan yana kan shari'a yana kan bata ne duk wanda mummunan aikin sa yake ganin sa mai kyau sai ba wanda yake shi bata kuma domin yanzu idan kai kana wasu mummuna aiki kana sabon Allah kama a ce kana zina ko kana shan giya amma ka san cewa mummuna abu ne ana tamanin gyaruwanka ana tamanin tuban kai zuwa ga Allah amma in kana ganin abu mai kyau kake yi to yaushe zaka tuba yanzu wanda yake bid'a yake shirka yana daidai ne addini ne yaushe zai gane tunda shi yana yi ne don a bashi ladama ta ya zai ya tuba kisa zuwa zo hadisi sahibul bid'a la yatubu mai bidiya ba ya tuba ma'ana yana da wuya ya tuba da shi gani yake addini yake kuma yaushe za ka fahimta da shi ina ga wannan hanyar ita ne ma kawai hanyar tsira kai da kake kan sunnar manzon Allah sa sama so yake kamata ka dawo ka dawo sa shi yasa duk mutumin da kuma ya gane sunna yana da wuya kuma ya koma bid'a kuma in da ba bid'a amma yana da wuya ka tashi ka shiga cikin amma in bid'a nawa ne wanda suke fita daga bid'an su dawo kan sunna saboda gaskiya a bayyane take kamar mutumin da yake musulmi ne kafin ka kauda shi daga addinin musulunci kamar da shi addinin kiristanci ko yahudu yana da wahala amma kristoci nawa ne suke musulunta kullum sai sun musulunta sun dawo musulunci amma yana da wuya ka samu musulmin da ya ridda ya koma kiristanci ga wahala kuma ko da ya koma ba wai addini ne bai masa ba a'a wata maslahansa ne ta rayuwar duniya kawai ya bi amma su koma su barin wani addini su da kan addinin musulunci wancan addini ne bai musu ba amansa ma suke yi haka mai barin bidiya ya gane barna ne sai ya dawo kan sunna amma kana ganin ahlus sunna zai koma bidiya haka dai in kuma duniya ne yake so dan din zai same ta ba addini ne a gabansa ba amma ba wai sunnar ta masa bane ko kuma bai gamsu ba ko haka mu tsaya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana fatar da wanda ya ga daman ya fadda shi yana shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar da shi idan ya nemi shiriya in ka nemi shiriyan shikenan sai Allah ta'ala ya tsora ka akan shirya in batan kake so kuma sai baka dama sai ka je ka bata kai ka zaba wa kanka sai ka je lahira kuma ka tadda wutar jahannama a cikin suratu muhammad ubangiji ta'ala ya ce afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum yanzu wanda yake kan hujja daga wajen ubangijinsa da su yi daidai da wanda aka kawata masa munanan su yake ganin su masu kyau yake bin son zuciyarsa? yanzu dan ahlus sunna zai zama daidai a dan bidiya don ahlus sunna su ne akan hujja ka tabo su ka tabo hujja ne kawai komi hujja qur'ani hadisi shine a cikin su to dan bidiya fa surutu da misalai da hira yanzu za su zama daidai wallahi ba za su taba zama daidai wanda yake akan dalili ai yana kan gaskiya ne kuma kau da shi akan wannan gaskiyan yana da wahala amma wanda yake akan son zuciyansa ba akan hujja yake ba shi ma kansa ya sa ku shakka cikin al'amarinsa sai dai ya ƙi jin gaskiyan kawai saboda son zuciyansa amma ba wai bai inda gaskiyan take ba to da haka mu gode wa Allah ta'ala da ya dora mu akan sunnar manzon Allah Sassama. Ya sa muka gane alqur'ani da hadisi su ne kawai hujjoji su ne kawai da su fidda kai daga duhu zuwa ga hatsi su fidda kai daga daga bata zuwa ga shirya ka bar bidiyoyi ka koma kan sunnar manzon Allah Sassama. ka bar shirka ka koma kan tauhidi idan ka kyale su to za ka bata manzala ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abinda in kun yi riko da shi ba za ku bata ba shine littafin littafin Allah da sunnata alqur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata ilmu min alkitabi wa sunna bi fahmi salafi umma ilimi daga alqur'ani da sunna a bisa fahimtar malamai magabata shi yasa littafin ma na malamai magabata ake karantawa su ne suka fassara ƙura'ani suka fassara hadisin ko kuma tarjama muke yi abinda suka fassara ne muke gaya maka shi da Hausa mu ne muke fassarawa ba duk ayan da muka fassara to wani magabaci ne fassara ta sahabbai ne su Abdullahi bin Umar su suka fassara tabi'ai da tabi'u tabina su kuma manyan malamin tafsiri su Ibn Jarir al-Tabari su Qurtubi Ibn Kathir suka rubuta mana a cikin tafsirin su idan mun je mun karanta ga fassarar da sahabbai suka yi da tabi'ai da tabi'u na ba fassarar mu bane su suka fassara ayan a haka mu kuma sai mu zo mu fassara da Hausa su da Larabci suka fassara mu kuma sai mu zo mu yi bayani da Hausa amma fassarar ba ta mu bane amma dan bid'a da sai yake fassara Qur'ani ba ruwan da koma wajen magabata an ya koma wajen magabata zai fassara ta daidai ba za ta goyi bayan bid'an sa ma haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magabata ne suka yi sharhin su za mu koma sharhin da suka yi fatawul bari su shari'a eh, eh, nawoyi na sayi muslim da sauran dukkan littattafai da aka yi sharhin hadisi sai mu koma mu ga yaya magabatan suka fassara hadisin su da larabci suka yi in mun gane fassara mu kuwa sai mu zo mu yi da hausa yadda wanda baya jin larabci zai gane amma fa mu da wani abu namu amma dan bidiya da kansa yake fassara hadisin domin me don ka goyi bayan bidiyoyinsa a haka sai je ya bata ya dauko su bidiyoyi shi yasa ubangiji ta lace duk wanda ya saba wa hanyar magabata yake fahimtar addinin sa ba yanda su muminin farko suka fahimta ba to za a kawata masa abin da yake a kansa na bata sannan ya je je abin Allah ta'ala ya je ya jefa shi a wutar jahannama kuma ta kona shi kuma tir da makoma ya je wutar jahannama tun ya shiga hukun Allah ya jefa shi cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu da kiyayensa idan kana son ka tabbata musulmi akan shiriya akan tauhidi ta tacece addinin ka ya zama daidai ibada daidai ɗabi'un daidai to ka yi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kashi kenan amma kana kauce mata bata za ka yi don manzala sama cewa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar ka shedin ku da abun da aka kirkiro wanda da babu shi aka shigo da shi a addini duk abin da aka kirkiro aka sa shi addini wanda babu bid'a ne kowace bid'a kuma bata ce kowace bata kuma za ta tafi wutar jahannama ne kuma dan bid'a bai isa yayi maka bayani akan bid'a ba yace me bid'a ya kawo maka misalai da dalilai da sauransu ba zai iya maka haka ba ko ka bashi ya maka latti ka bashi tufi ka gaice shi malamin bid'a zai maka bayani akan bid'a wallahi zai iya ba sai dai yazo ya hayaniyansa kawai ya tafi yazo ya koda kansa da shehunensa kawai ya kama hanya ya tafi kuma gashi kata kata ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da suke yakan bidiyoyi Allah ta'ala ya kara mana shiriya to ubangiji ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا Ubangiji ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yi yushraka bihi Allah baya gafartawa in an mata shirka aka mutu akan shirka duk wanda yawa Allah ta'ala shirka kuma ya mutu akan shirka Allah bai zai gafarta masa ba wa man yushrik billah wa yaghfiru ma duna zalika liman ya yasha'u amma duk abinda ba shirka ba Allah yana gafarta shi ga wanda ya ga dama idan mutum ya mutu yana yi ko bi tuba bayan Allah ta'ala ya dama sai ya gafarta masa wa man yushrik billah duk wanda yawa Allah ta'ala shirka faqad dalla balalan ba'ida ya bata bata mai nisa wato yayi yayi hannu jiga da aljanna ubangiji ta'ala wannan ayan yana fadan cewa kin shirka ka mutu kana yi bai zai gafarta maka ba amma kuma idan anan kana raye ne ka tuba ko da shirkan kake yi Allah ta'ala zai gafarta maka wa kulli ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasad in dai ka bar shirkan Allah ta'ala zai gafarta maka amma in ka mutu kana yi kuma shikenan sai dai wuta ko gafara ba za a nema maka ba za a nema maka gafara ba wato ba hadari kamar mutuwa akan shirka ko da kana da awon musulunci din addu'an da za a maka ba za ta samu shigawa don kai kam Allah ta'ala ya gama maka hukunci wutar jahannama za ka tafi kuma za ka ma a ciki har abadan abada إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya haramta masa aljanna makoma sautar jahannama ba wanda zai fidda shi ba wanda zai fidda shi sai mu gode wa Allah akan ni'ima ta musulunci wallahi kwanan nawa ne min tambaya hankali na tashi mahaifiyarsa ne ta mutu akan shirka da musulma ce ta yi ridda da matan musulunta ta yi aka haife su su musulmi ne babansu musulmi amma ita kuma sai ta yi ridda ta koma kafurci kuma ta mutu akan kafurci yau yana tambaya na yanzu me zai iya yi akwai wani abu da zai mata nake babu ba dama ya mata addu'a ko ya nema mata kafara babu to idan ka ba yi gari ma iyayenka musulmai ne wallahi sai ka gode wa Allah mana in sun rasu zaka iya musu addu'a zaka iya yin wani aikin alkhairi Allah ya kai musu ladan wannan ba karaman ni'ima bace amma in sun mutu suna shirka wallahi bayan da ka iya don Allah ya ce ba zai gafarta musu ba kuma manzala sama ma da babban sai su yana shirka ai Allah ya hana ya nema masa gafara da ce zai nema masa gafara ubangiji ta ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin sai kamata ba ya nema ya nema masa gafara bayan ya mutu yana shirka sahabbai duk aka hana su duk wanda iyayensa su iyayensu su rasu akan shirka ba da ma ka ce Allah ya gafarta masa don Allah ya riga yanke hukunci cewa ba dai gafarta masa ba to sai dai ka yi ƙoƙari suna raye su dawo akan musulunci su musulunta ubangiji ta'ala ya ce dukkan wanda ya mutu yana shirka Allah ta'ala ba zai gafarta masa wato wannan shirkan ba amma duk abin da ba wannan ba kuma Allah yana gafarta shi shine ma'anan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to wannan kuma abun farin ciki ne cewa in ka mutu da tauhidi Koda kana wani sabon Allah komin girman sa in Allah ya ga dama zai gafarta masa zai gafarta maka shi ka ina ali yake cewa ma fil qur'ani ayatun ahabbu ilayya min hadhihi al aya yace babu wata aya qur'ani da nafi so irin wannan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha domin ya san bai zai shirka ba Allah ba ya gafarta wanda zai wanda mutu yana shirka amma duk abin da ba shirka ba Allah yana gafarta shi ga wanda ya ga dama yace wallahi yana jin dadin wannan aya saboda me babu wanda ya wuce sabon Allah ai amma shirka kam wallahi ya kamata musulmi a ce ya wuce shi ha ah, to me amfani imani naka in ka kauce yin shirka ba ai shirkan imanin kore shirkan shine imani shine ma'anar la ilaha illallah ba an bauta da gaskiya sai Allah ai ka zo kana shirka to ina imanin naka yake kaga babu imani kenan shi yasa kenan Ali yace ina jin dadin wannan ayan amma din bid'a kuma wannan ayan hadari ne akan sa domin daga ƙananan bidiyoyin ana tafiya shirka ɗin kuma aje ana bauta a kaburbura ana roƙon wani wai ya biya wata bukata shikenan da ka mutu akan wannan ka mutu kafuri ko da kana sallah ko kana faɗan la ilaha illallah don ka warware ibn kai yana cewa fashirku fahzarhu fashirkun zahirun zal qismu laysa biqabilin ghufrani wa yattakhazu nid lirrahmani ayyan kana min hajarin aw insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu ka mahabbati jayani shirka ka kiyaye ta ka ji tsoron shirka akwai babban shirka ta zahiri kace wallahi ka ji tsoro shine ka riki wani abu abun bauta ko mutum ko dutse Allah baya gafarta shi kana roƙon wani ya biya maka bukata ka duba yan bidiya fa su bar Allah ta'ala suna roƙon wani ko wali ko shehi wai shine zai biya musu bukata suna tamanin aljannan su a wajen wani ba wurin Allah ba duka wannan shirka ne suna tsoron azabar wutar jahannama daga wani ne zai kare su ba Allah ne zai kare su ba suna son wani kamar yadda suke son Allah duk shirko shirka ne kai suna son ma shehuninsu da waliyansu galibinsu fiye da yadda suke son Allah don an taɓa Allah hankalin su ba tashi amma idan aka taɓa hankalin su yana tashi suna raddi amma ba mu ji inda aka taɓa Allah suna raddi ba kai akwai matsayin da za ka kai ma ka zagi Allah ma wallahi suna yi mutum ka yana tawai Allah mugu ne karka yadda da Allah kuma shi kuma shehi ne a cikin dukiyan zaka shi ya haye shi zai iya yi amma kai kuma tunda baka kai matsayin sa ba za ka yi ba ta kaga kana gaba gaba kana kara halaka kenan kana kara halaka wannan shirkan Allah bai zai gafarta bai zai gafarta amma duk abin da ba shirka ba Allah yana gafarta shi yasa idan mutum ya mutu bai tuba daga laifinsa ba ba za ka ce dan wuta bane shine abin farin cikin in dai aka daga shirka wa man mutu wa lan yatub an zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih duk wanda ya mutu bai tuba daga laifin da ba kamar da al'amarin sai zuwa ga Allah in dai ba shirka bane karka ce dan wuta ne wa man yamud wa lan yatub an wizrihi fa fa ila Allah jami'a amri al'amarin sai yana wurin Allah amma cewa wani dan wuta ne ko wani dan aljanna ne amma duk ayyuka na gari muna tammata masa aljanna wanda yake munanan ayyuka kuma muna tsorace masa wutar jahannama muna nema masa gafara Allah ya gafarta masa amma ba za mu ce wani dan aljanna wani dan wuta bane shine ɗan ahlus sunna amma da jiya yanzu za su ce wani dan aljanna suna kyautan aljanna ma wani za su ce maka wani dan wuta ne har su rantse da Allah ta kaga dan bidiya baya karatu bai san akida ba bai san ibada ba bai san Qur'ani ba bai san hadisin manzo sama ba wallahi galibin su fassara kawai suke yi ba wai sun san kuma ba malamai ne suka koya musu ba tatsuniyoyin nan ake koya musu amma hakikanin alqur'ani da hadisi tun ba koya musu ake yi shi yasa suke bata kuma suke badda suke badda mutane haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye shirka abinda ake cewa shirka kuma wato shine musawatun ghairi Allah billah fima huwa haqqul lillah ka daidaita wani Allah da Allah cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah haƙƙi na Allah ka je ka ba wani shi ko da ibauta ne kana bautan Allah kana bautan wani shirka ne sarfu ayi nau'in min al-ibadati li ghayri Allah ibada ne ake yin ta don Allah sai ka je kana ga wani kana ainihin bauta wani ba Allah ba subhanahu wataala shikenan kai shirka ka san nau'o'in ta ka sa abin da zai fitta kai daga musulunci domin kada ka fita daga musulunci Bangiji ta lace dukkan wanda ya shirka to ya bata bata wanda take wato ainihin mai nisa bata mai nisa batan da ba za ka dawo ba in ka yi sa'a ka tuba a nan duniya shi kenan al'islamu ya to ma kana kabla an yafe maka duk abin da kai a ba amma in ka mutu kana yi shi kenan ka tafi wutar jahannama kamar da ubangiji ta ala dukkan wanda ya mutu yana shirka to ya tafi wutar jahannama har abada baran da zai fita kuma ya bar ya bar hanyar gaskiya ya halakar da kansa a nan duniya ya yi asaran duniya da lahira a cikin suratul hajj ubangiji ta ala ce wa man yushrik billah ka annama kharra min as-sama'i fatasqafuhu at-tayru aw tawi bihi rihu fi makanin sahih duk wanda wato yi wa Allah ta'ala shirka misalin sakamakon mutum ya faɗo daga sama ne, su ba ƙarshen halaka kenan. mutum daga sama yake fadowa, sai tsuntsaye sai su fauke shi kawai su gama da shi su cinye shi a sama da jirin halaka ne ta wuce wannan ko kuma daga sama ɗin yana fadowa iska ta ɗige shi ta je ta kai shi wani wuri mai nisa cikin wani rami sai ta yamutsa shi a cikin wannan wurin kawai ya halaka wannan halaka ta duniya ma kenan amma shirka idan kana yin ta a lahiran ma ka halaka a wutar jahannaman can wani lungu za a kai ka Shi kenan ka gama kai ka to amma yanzu yadda abubuwan suka lalace wai in ka zo kana magana kan shirka ma ana ganin kaman kana son ka da wata ƙura ne ko kana magana kan bidiya ana ganin kana son ka da wata ƙura ne wannan ba gaskiya ba ne. wallahi ceto al'umma ne daga halaka kuma shirkan nan kamar yadda dole a yi magana a kan tauhidi kuma dole a yi magana a kan shirka dole a kira mutane a kan tauhidi dole kuma a tsoratar da mutane a kan shirka domin shirka tana warware tauhidi in ba tauhidin kuma kai ba musulmi ba ne. kamar yadda dole a kira mutane zuwa ga sunna to dole ne kuma a tsoratar da su daga bidiya a nisanta su daga bidiya saboda bidiya tana warware sunna to ina ka ɗauke maka tauhidin ka da sunnar ka ina zaka je kana shan wahala ne kawai a duniya amma zaka je ka shiga wutar jahannama amma idan aka kasan kishiyar tauhidi shine shirka ka nisance ta kasan kishiyar sunna ita ce bidiya ka nisance ta na addinin ka zama mai kyau irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gama da duniya lafiya ka bauta Allah cikin nitsuwa sannan ka je lahira kuma ka shiga aljanna Allah ya samu daga cikin bayin sa na gari Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nabiyil karim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah wannan mai tambaya yake cewa malam idan hako ya fita wa mutum yana azumi azumi shi ya kare bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala azumi ba karewa don jini ya fita daga jikin mutum idan ya haɗiye idan ya face haɓon jinin ya fita babu wani damuwa don manza sama ai yayi kaho jini ya fita daga jikinsa amma idan har ka haɗiye jinin ta hancin kaɗin ya shiga cikin makogoronka ka haɗiye ba ka tofar ba to shi kenan azumin ka ya karye amma babu ka fara sai karama wannan azumi din amma in dai ka tofar da jinin ko da ya shiga bakinka ka tofar da shi to azumin ka yana nan bai karye ba wanda yake cewa malam ina da kekuna na nafif da kuma motocin haya shin zan fidda zakka na wa'annan din ba a cirewa abubuwa na haya zakka sai dai kudin kana da gidajen haya kana ba da zakkan sun ka zo cire zakka ba za ka kiman gidajen ba sai dai nan kudin sun shekara za ka cire haka motocinka haka nan wato keke na ɗinka ko kuma shagunanka ko su filayenka da kake ba da haya wannan duka ba a lissafin su kuɗaɗen ne ake cirewa zakka in sun shekara amma abin da ake lissafin sa shine kayan da ake sayarwa na kasuwanci yau da gobe ka sayo ka sayar ka sayo ka sayar sayo ka sayar to wannan in ka zo cire zakka dan abin da baka sayar din ba za ka kiman sa ka lissafin sa a yanda za ka sayar da shi shikenan sai ka hada da kuɗin da ke wurin ka sai ka cire zakka wannan take cewa malam mijinta idan ya zo lokacin da ke bukatar saduwa da ita sai ta ce ita ba ta da bukata a yau in kuma ya matsu sai ko ya saki ta sanadi haka shi malam daidai ne to sai a dai zama daidai wannan ba bata san haƙƙin mijinta ba ma kwata kwata suna buƙatar a karantar da ita manzo Allah sama ya ce duk matan da mijinta ya kira ta zuwa ga shimfudarsa don ya kwanta da ita sai take ba ta ba ta tal'anu hal mala'ika za ta kwana mala'iku suna tsine mata wani hadisin kuma Allah ta'ala zai kwana yana fushi da ita saboda haka ko baki da bukata dole ki biya mijinki bukatansa wannan ba daidai bane kuma wannan rashin sanin kima miji ne da darajansa ina so ya ji zina ne ai yayi aure dama don ya kame kansa ne kai je ya zina idan sai lokacin da kike da bukatansa zaki neme shi ya zama kece ma kike iko da shi kenan ba shi yake iko da ke ba wannan kina cikin fushin ubangiji ta ala da la'antar mala'iku har take tuba ya ce na kwanta malam na yi bacci ban farka ba sai karfe hudu da minti arba'in da uku sai na ci abinci a matsayin sahuru ya matsayin azumina a ta wannan ai ganganci kai ta za ka tashi hudu da ashirin da uku da arba'in da uku ai alfijir ya fito kenan lokaci kuma ka zo ka ce ka ci abincinka a kan me za ka ci abinci wannan ganganci ne ka ci abinci a wata ramadan da gangan za ka ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala sannan ka rama wannan azumin idan kana da dan wani dan hujja kaɗan ba za mu tsora maka kafara ba amma in ka san da gangan kai to sai kai kafara ma to da haka ba daidai bane wannan hakuri da sahur din man dole ne mutum nawa ne suka makara kuma suke yin azumin suke hakuri a haka ya kamata mu tashi duba agogo ya tabbatar lokaci bai yi ba kafin ya ci abincinsa na'am sheka kamshi malam kamar irin turare da makarantar irin su yana bata azumi me turare da mai shaka kanshi ba karya azumi da turare da ma abin da ba turare ba zai karya maka azumin ka ba ko kanshi ko wari ba karya azumi ya ce ina da mata biyu ɗaya na samu wata aiki tana yi ɗayar ba samu daman samu mata aiki ba to yanzu idan malam na zo yi musu kyauta ko wani alkhairi haka zan yi musu daidai to daidai za ka musu mamu ai mata ba a warewa da mai kuɗi da mara kuɗi duk wajibi ne a kanka kuma dole kai adalci a tsakaninsu to da haka wannan Allah ya jarrabe ta ta samu aiki ba sai ta addu'a Allah ya kawo aikin kuma gina ta samu aikin da yafi na wacce din ma to da haka kai dai abinda Allah ya tsora maka dole ne ka rike iyalanka da adalci su tura iri ɗaya wanda darajar su ya zama ɗaya abinci haka wurin kwana da sauransu wannan ba a duba wannan mai kuɗi ne ko mara kuɗi na'am ta ce tana jin wani abu yana fita a jikinta a wani lokaci wani lokaci ba ta ji wani farin ruwa ne haka malam in haka ya faru alwalanta ya kare wannan ba karya alwala ba karya azumi kuma ba ba karya azumi kuma alwala din mustahabi ne wasu suka ce za a iya yi in wannan farin ruwan ya fita wasu suka ce kai ba ma sai an yi alwala ba ta ce malam mijina mu kai aure bayan kwanaki kaɗan sai shiga yana duka na a ƙanƙanin matsala daga baya har muka haifi yara biyar da shi yanzu idan in ya fara duka na har yaran ma suna shiga suna zagin shi suna faɗa haka ya matsayin kaga wannan ai ba daidai bane ba tarbiya bane yanzu kaga ya lalata tarbiyyar ƴaƴansa kuma ƴaƴan ma har rena shi wata ran ƴaƴan za su buɗe shi ai ba za su yi hakuri ba zaka da Allah ta'ala yake a buɗe mata ai ba irin wannan duka yake a musu ba kai daga kai sai ita ɗan hannun ɗan rigan ka duk da wani malami na je yana zuwa wa shi bai yadda a cauɗi mace da hannun riga ba <laughs> to ai dan ta ji haushi ne ba wai duwaye raɗaɗin ake nema ba ba raɗaɗin ba ne ba za ka dinga dukanta kamar yadda ake dukan jaki ba ko bawa saboda haka nasiha ake yi akwai hanyoyi na ladattar da mace ba sai ka buge ta ba dukan nan shine karshe amma ba za ka zo kuma a gaban 'ya'yanta kana dukanta ba kuma ta kare na ka idan kana dukan ta din dukan ba zai zama ladabi ba in baka taba yi bane kai wannan sai zama wato hanya ta ladabtarwa amma in ka saba yi kuma to wata ran fa ita ma da kanta za ta iya ramawa amma mace ne kana zagin ta Kana zagin iyayen ta wata ran sai ka zagi iyayenka yanzu gashi iyayen sun girma su ma suna kokarin ramawa wata ran za su buge ka su lahanta ka kawai kuma kai ka haife su kuma ba za su maka da'a ba to da haka ba daidai bane ka ji tsoron Allah ka daina ba duka ne hanyar ladabtar da mace ba akwai hanyoyi kewa na'am shi akwai bawan Allah da ya ce shi wannan bawan Allah da ya sayi kujeru da ake zama da shi nan mahaifiyar shi ba ta da lafiya sa ta addu'a akwai abokin shi kuma baban shi ya rasu ana so shi ma a sa shi a cikin addu'a akwai wata kuma ta turo takarda ta ce malam don Allah ka taimake ta ka yi mata addu'a ta samu mijin aure in ma akwai mutumin da ya ce maka yana son auren akwai takarda ta bayar har da lamba <laughs> <laughs> to wanda sai mai son auren sai zo ya samu liman kenan ya zo ya samu liman insha Allah Allah ala ya tabbatar da alheri hmm. to wanda mahaifiyarsa ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya wanda babansa ba da lafiya Allah ya ba shi lafiya mai bukata aure Allah ya ba ta miji na gari dukkan wanda suke bukatun addu'a Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil